Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu taqabbalallahu minna wa minkum idokun mubarak. Na samu tambayoyi na 'yan uwa da dama da ke tambaya akan rana irin ta yau shine ranar Juma'a idan sallar Idi ta haɗu da sallan Juma'a. Dan da sauwaka wa mutane magana akan wannan akwai fatawa ta Lajnatu Da'ima lil Buhuthil Ilmiya wal Ifta wato kwamiti wanda yake mai girma na ba da fatawa da kuma bincike na addini da aka yi shi a ƙasar saudi arabia malamai guda hudu sun amsa wannan tambaya daga cikinsu akwai sheikh abdulaziz abdullah alu sheikh akwai sheikh saleh fauzanul fauzan akwai sheikh bakar bun abdullah abu zaid sannan akwai sheikh abdullah bun abdurrahman al ghadayar dukkaninsu hudu sun yi tarayya akan fatawar wanda tana cikin ashamila a cikin juzu'i na biyar a nan ba na 1965 cewa idan sallar idi ta faɗi ranar juma'a ga duk mutumin da ya samu sallan juma'a sallar idin ba wajibi ne sai ya je ya yi sallan juma'a tare da liman sun fitar da fatoyi akan dalilai kamar haka cewa akwai hadisai da kuma athar wanda ba za su gaza guda takwas ba ko sama da haka a cikin sahabbai sun ruwaito da tabi'ai misali akwai na Abu Huraira akwai na Abdullahi bin Umar akwai Abdullahi bin Abbas sannan kuma akwai na Ibnu Az-Zubair sannan akwai na Atha ibn Abi Rabah radiyallahu anhum wa rahimahumullah dukkanin suna tabbatar da cewa ga mutumin da ya samu sallar Idi tare da liman to lalle sallar juma'a ba ta zama wajibi a kansa sai suka cire fatawoyi kaman haka na farko shine cewa ga mutumin da ya riga ya samu sallar idi sallar juma'a bata zama wajibi a kansa ba suka ce amma idan yayi idin kuma ya daure ya fito yayi sallar juma'a tare da liman bisa ga fahimtar su wannan shine afdal shi ya fi komai falala na biyu suka ce ga duk mutumin da bai samu idi ba ya zo idi ya samu an idar da sallah to shi sallar juma'a kansa wajibi ne bata faɗi ba na uku liman da ke limanci a masallacin juma'a suka ce wajibi ne ya fito ya yi mutane juma'a me dalili saboda akwai wanda ai juma'a kansa wajibi ne na hudu suka ce masallacin da za a yi sallar idi a cikinsa ko sallar juma'a ciki wajibi ne a kira sallah amma kuma masallacin da za a yi a zahar ba dole ne sai an kira sallah a ciki ba don haka suka cire fatawoyi kamar haka so rana irin ta yau in ka yi idi ba dole sai ka yi juma'a ba amma sai suka ce a fatawar ga wanda bai juma'a ba a zahar a kansa wajibi ne a zahar yayi a kan suka ce wajibi ne maganar da ke cewa ba sai ka azar ba ka ce qaulun ghayru sahih magana ce da kwata kwata bata inganta ba don babu nasin da to karare ce kada kai azhar ijtihadi ne na malamai Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu suka ce to kada ka yi garajen barin rukuni a cikin rukunan addinin musulunci akan ijtihadin da ba kai tsaye na ya ce kada ka aikata shi ba don haka suka ce dole hutu mutum ya yi sallan azhar da a gida ne ko ko ba zai je sallar juma'a ba waɗannan su ne da suka tattaro muna roƙon Allah ta'ala ya samu wani lafiya ah, Allah ta'ala ya karbi ibadunmu wallahu ta'ala a'lam